Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da idan ka ce a daina dukan mata mace cewa take Allah ya maka albarka idan ka ce namiji idan ba zai iya rike mata biyu uku hudu ba kada yayi mace cewa take Allah ya saka da alkhairi idan ka ce in ka saki matarka dole ka ba ta abin da za ta kula da shi dole ka dauki nauyin ƴaƴanka idan gida ne ba ta da shi dole ka ba ta inda za ta zauna mace cewa take Allah ya saka da alkhairi Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon jiya aka gudanar da bukukuwan cika shekaru hudu da sace 'yan matan sakandaren Chibok da har yanzu 112 ke hannun kungiyar Boko Haram da kuma Liya Sharibu ɗaliban makarantar sakandaren 'yan mata ta dabci guda ɗaya tilo da kungiyar ta saki sabili da taƙi musulunta. A cikin rahoton da ta aiko, wakiliyarmu Madina Dauda ta kuma ji ta bakin 'yan majalisar dokokin ƙasa ga abin da Sanata Ibrahim Gobir ke cewa dangane da wannan lamari. Ta hanya kawai wadda za a yi nasara shi ne a koma ƙasa a ci gaba da bincike a samu irin su ko irin France ko Inana China su zo su taimaka mana. Mu gaya musu su zo su taimaka mana. Muna neman taimako. yanzu in ba mu zo in ba mu kira su muka ce su taimaka mana ba watakila sai mun shekaru ba iyaka watakila ba za a taba gano su ba shi haka za mu take shi ma dan majalisar wakilai garba ce da ya yi bayani akan shawarar da yan majalisar sukan ba gwamnati a game da iyayen yan matan eto eh eh, matakin da muke ɗauka a matsayin mu na yan majalisu shine muna gaya wa gwamnati cewa a tsananta nema na wannan yaran a na biyu kuma iyayen yaran nan muna cewa a dinga ba su tallafi na musamman gashi sai a ɗauki tallafi a kai wajen matsugunin idps muke cewa su ma ake ba su tallafi na musamman ake ɗan tattausa su kuma in akwai wani abu na taimakawa a bi su da shi har gida kuma a dinga musu bayanai masu daɗi kuma a gina su da cewa insha Allah su yi haƙuri wannan abu kaddara ce in Allah ya da 'ya'yansu za su dawo a gare su wayannan irin abubuwa da muke ta yi kenan kuma muna ta yin addu'a. A waiwaye da tunawa da sauran 'yan matan da suke kame, fadar gwamnatin Najeriya ta yi juyayin wannan al'amarin da ya ci ya cinyewa, da mai magana da yawon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wato Malam Garba Shehu, ya nuna cewa ana samun jinkirin kuɓutar da sauran 'yan matan ne a sanadiyar rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin ƙungiyar ahalin sunna lida a watuwar jihar waɗanda suke kame da 'yan matan suke garkuwa da su. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya To an haɗa waɗannan 'yan mata da dukan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su da iyalansu cikin alherinsa. Ranar Litinin tara ga watan Afrilu shugabannin ƙasar Nijar suka gayyaci mai martaba sarkin Kano Sanusi da Sanusi na biyu domin ɗaukar darasi kan matakan da masarautar Kano ke ɗauka na magance matsalolin mata da ƙananan yara. Wakilin Musulman Muni Barma ya halarci wannan taron ya kuma naɗo mana jawabin mai martaba. Duk wanda ke shugabanci a Nijar ko arewacin Najeriya ko arewacin Cameroon ko kuma cikin Sahel zai lura da halin da al'umma mu take ciki idan an duba alƙaluman da ake auna ci gaban al'umma da su yawan talauci mai tsanani rashin ilimi rashin lafiya mutuwar mata a wajen haihuwa mutuwar yara ƙanana rashin abinci mai inganta jiki rashin aikin wanda ya haifa mana matsaloli bara ta'addanci shaye-shaye dukan mata fyaɗe an daɗe ana duba waɗannan matsalolin ta fuskar doka da oda yaya za a kama mai laifi a ɗaure shi ba tare da mun tsaya mun yi tunani ba mu al'umman musulmi na arewacin najeriya da nijar da ƙasashe wace irin tsari ta rayuwa muka ɗaukar wa kanmu a ina muka sayi koyarwa ta addinin musulunci yadda muka zama haka muka zama koma baya wannan shine tushen wa'annan reforms da muka fara a kano wanda kamar yadda aka sani kano ta jade da irin wannan tarihin sarkin kano muhammadu rumfa a karni na goma sha biyar shi ya fara kiran sheikh abdulkarim almagili ya rubuta masa ta'arif fi ba ya jib alal muluk wanda shine josto na farko na musulunci a cikin sahel sarakunan kano irin su muhammadu abbas su abdullahi bayero muhammadu sanusi na ɗaya duk su fuskanci wannan matsalolin misali ɗaya a lokacin da sarkin kano muhammadu sanusi aka naɗa shi sarki ya cirar an yi wajen shekara talatin a kano an ba da umarnin cewa mata kada a ba su rabon gado na gona ko na gida ko na ƙasa saboda wai idan an ba su gidaje suna bayarwa haya ana baɗala a gidajen cikin farkon abin da sarkin kano muhammadu sanusi ya yi sai da ya sa aka koma baya shekara talatin duk gadon da aka raba ba a bawa mace gida ba aka warware shi aka mayar musu da haƙƙinsu a lokacin kamar yadda ake ji a yanzu ba ne da ba a yi ba a kano an yi surutu maza sun sauki gidaje sun yi aure sun ajiye mata an ce wannan gida na yar uwarka ne ko na matar mahaifinka ne ka bata gidanta ko ka sai mace wani to maza dama su ne masu baki duk sanda aka fara canji ka ji hayaniya ai sarkin kano ya ce kaza mutanen kano ba sa so in ka ce su wane ne mutanen ba za ka ji mace guda ɗaya ta ce ba ta so ba idan ka ce a daina dukan mata mace cewa take allah ya maka albarka idan ka ce namiji idan ba zai iya rike mata biyu uku hudu ba kada ya yi mace cewa take allah saka da alkhairi idan ka ce in ka saki matarka dole ka ba ta abinda za ta kula da shi dole ka ɗauki nauyin 'ya'yanka idan gida ne ba ta da shi dole ka bata inda za ta zauna mace cewa take Allah ya saka da alkhairi saboda haka na farko shugabannin siyasa kullum muna gaya musu mata su ne masu kuri'a wannan hayaniyar kada ku saurare ta idan mata suka jefa muku ƙuri'a kun ci zaɓe amma canje-canjen nan sun zama dole idan aka duba ilimin alkaluma. dukkanin al'umma da take ƙaruwa kowace shekara da kashi uku cikin ɗari 3% to cikin shekara 25 sai ta ninka kanta saboda haka tsakanin sanda muka samu 'yancin kai a najeriya da niger idan al'umma mu tana karuwa da kashi uku cikin ɗari a shekara a yau al'umman da suke kasan nan sun ninka al'ummar da muke da su lokacin samun 'yancin kai sau hudu a filin ƙasa da bai karu ba gonaki ba su karu ba gwamnati dukiyarta bata kai yadda za ta ci gaba da ɗaukan nauyin abubuwan nan ba shi yasa kullum sai a ce ga yara suna yawo a kan titi ba makaranta ga mata sun yi ciki babu asibiti ga yara suna mutuwa saboda babu abinci waɗannan abubuwan muna so muna ki idan ba mu mai da hankali a kai ba abin da yake gabanmu a gaba tashin hankalin da yake gaba ya ninka abin da muke ciki a yanzu mu duba halin matasanmu a arewacin najeriya da nijar Al'umma da ta tashi babu karatu babu na zamani babu na addini babu cikakkiyar lafiya babu sana'a wa'annan yaran da muke gani akan titi su ne fa al'umma nan da shekara ashirin nan gaba Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji bayanan mai martaba sarkin Kano Alhaji Sanusi Lamido Sanusi na biyu kan ka'idojin aure. Kafin nan a madadin wakilanmu Madina Dauda da kuma Sulaiman Muni Barma da suka bada gudummawa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin